ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين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 wa nabiyyana muhammadan abdullahi wa rasuluhu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabatihi sadatil kiram yawman tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba Allah ya ba mu iko yammacin alhamis ana darasin alkur'ani mai girma karantawa da fassara da saurare wannan masallaci na hilin mariya gidan ɗan uwa na musulunci marigayi kuma da aiki muhammad nasarawa allah ya ji kan shigar hamadu kuka yi wannan darasin domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma saboda karatun alkur'ani ba da ne daga allah ya ce ikira alkur'ana fa innahu ya ci yau ba ya ba shafi'an li ashabihi ci gaba da karatu alkur'ani saboda zai zo gurbi kiyama yana mai ceto ga masu karatu don haka karatun alkur'ani da aka hada da fassara da kake waye kan mutane game da ma'anonin maganganun Allah na wa'azi da lurarwa da ja hankali da waye kai a buɗa muku a ɗaukar kiyama a shanya muku daga banku alkhairin da ake ciki ku ji shi ku ji kuma ayyukan da ke kai ga wannan alkhairi a ɗauko ɓangaren azaba a shanya mu haɗa mu sanadiyar da za a shiga waɗannan nau'ukan azabobi targiban wa targiban duk da Allah ce nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim ka ba bayina labari na waɗanda ba su sani ba ce musu in ni alal gafura ni na mai yawan gafara ne nan mai jinkai ga muminai kuma ka gaya musu anna azabi cewa lallai azaba ta huwal azabul alim wallahi yi ne azaba mai tsalmi wanda babu abin azaba mai kama da shi kun ga nan karatun alkur'ani a ji darussa suwa da sun yi da'a ga Allah da sakamakon da za su samu suwa ne sun saba da Allah ga walakanci da tusku da nakasa da suka samu saboda mutum ya riki izina yasa Allah yake cewa a cikin suratu Yusuf aya ta ƙarshe yace laqad kana لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي نعم ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء بدي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون wannan magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya gama kisa annabi su da yan uwansa sai ya ce laqad haqiqa tabban wallahi kana fi kasafin ibrat cikin kisa magabata akwai abin da ke durar da mai hankali ya yi hattara da saƙa mu Allah saboda ya ce sun saƙa mu Allah ba su sake ya daure akan wa Allah a saboda sun yi a ga Allah ya boke ya biyo musu a cikin alkur'an sun ka wahala an kuma wahala su bar tsaye gaba ta ta gadon musu da yabo da girmamawa da karama gobe lahira don yanzu misali kisan gada muka shekaran Allah ya ɗauko ta emergency yace ce wala kada na da na nuhu falini musu hakika annabi nuhu ya kiraye mu lokacin da al'amari ya buwaya kahirai suka buwai shi fahimta aka gaya mai ba su da ima ba su imani har abada abada ya kiraye mu Allah ya ce fala ni'mal mujma'a da aka zamuna masu karba mu kiran Allah ya ce wa najjaynahu ahlahu min al-karbil azim muka tseratar da shi da iyalinsa iyalinsa na haihuwa da iyalinsa na imani Allah shi muka tseratar da su min alkarbil azim daga bakin ciki babba shine nutsar wannan da aka wata kai na duniya gaba ɗai ubangiji ya mai arziki shi sai ya take shi da jama'ar da suka bi shi ai imani ko ya yi amfani ga nuhu da mutanen Allah ya ce waje Allah zurriyata hukumul baqi hmm. sanadiya aikin da ya muka sanya zuri'a ta har tashin alkiyama ba a rasa zuriya annabi Yusuf alaihi salatu shi ne Allah ya ce wata kana alaihi fil akhir kuma muka wanzan mai muka rage mai kyakkyawan yabo cikin tare ba duk gari ka zo ka sami nufi cikin gari nan amma za ka yawa ki garuruwa masu yawa baka samu firawuna biyu ba ba a samu Allah bai sanya ma su albarka ba har a samu wasu su kwaiko da sunan da kinsu yanzu ga karuna nan dukiya yi mai yawa amma duk sai ka yawo ce najeriya baka samu ƙaruna ke wallahi ya yi dukiya arziki mai yawa amma da yake baiwa allah da'a ba sai allah ya ɗebe ma rayuwar albarka amma shi sai allah ya ce wata rakana alai fil akhirin muka bar mai kyakkyawan yabo cikin talikan karshe har zuwa ranar tashi alkiyama Allah madaukakin sarki ya ce salamun ala nuhin fil alamin amincin Allah gaisuwa da jinjinawa ta tabbata daga Allah zuwa ga annabin Nuhu cikin talikan duniya cikin talikan duniya Nuhu ya cincinta a jinjina mai a girmama shi Allah shi mai gaisuwa ta musamman da Allah jama'a ko mai martaba sarkin gwanda ya aiko shi a faɗa ma malam muna zai da shi ta kokarin da kai zai ji an kula da shi a ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba balle ubangiji sammai da kasa ya dube ka cikin talikai yace salamun ala nuhin amincin Allah da gaisuwa ta jinjina ta tabbata bisa ga annabi Nuhu cikin talikan duniya an baki sakamakon wato a ɗin gaisuwa daga Allah da jinjina wannan riba sai ko ba riba ni yayi kowa ya karanta abin da yayi yayi wa'azi ya kadaita Allah yayi fada da bauta wasu wasu wadanda ba Allah ba to shine nan da aka gama da aka gama kissa shi sai Allah ya ce ba shi na ba an da mutanen kirki ba guda bane yawa gare su su ma Allah sai ce wa inna fi min shi'atihi wa inna min shi'atihi la ibrahim ubangiji madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake sai ce wa inna min shi'atihi mm. cikin yan gungiya annabi nuhu akwai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam mm. shi ma yana daga cikin yan ƙungiyar annabi nu masu dauriyar kira zuwa ga Allah masu saba mu masu bauta wani Allah waɗanda ba su riki kowa ba sai wani Allah Allah ce annabi Ibrahim wallahi yace la Ibrahim wallahi Ibrahim yana cikin yan ƙungiya masu tahiya akan tsarin rayuwar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam sai kaga shi ma wannan addubi irin wanda abba da Allah a ce yana cikin yan kungiya mabiya annabi Nuhu ba karamin girmamawa ba eh don haka nan karanta ƙur'ani zai gadar da kai ga wasu mutane da kamata ka koya ko kaga abin da wahala su ma sun wahala amma ya gadar musu da alkhairi mai yawa haka nan karanta alkur'ani yana gwada maka wasu banzantattu sun ɗauki lokaci suna jayayya da hukuncin Allah amma yawan dukiya da yawan shekaru da yawan ɗaukaka bai gadar musu da komai ba sai sharri girma cikin sabon Allah Allah wadda wannan girma wadata cikin fada da Allah ita an wadata banza kul ba dadi sai ta gadar maka da hasara da dana bai shine na Allah ya faɗa muna cikin mabiya annabi Ibrahim ay wa inna min ansari nuhin lalle cikin mataimaka annabi nuhu wa min man kana alamin haji kuma waɗanda suke akan tsarin rayuwarsa wa sunnatihi da al'adarsa na ibrahimul khalil wallahi akwai ibrahimun nan ba daɗin al. bai dawo ya ce wa kana baina nuhin wa ibrahim alfani wa sittumi'atin wa arba'ina sanatan mai tafsirin bai dawo ya ce abinda a tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim shekara 2640 shekara ɗaya ɗaya ɗaya shekara 2640 su a tsakanin annabi ibrahim da annabi nuhu annabi nuhu ya riga ya da zamani mai tsawo har akwai annabawan da a tsakanin su nisa an da shi saboda aikin su yayi kama da juna dauriya su ta yi kama da juna gwagwarmayar su ta kama da juna sai sa Allah ya dauko shi ya ketare annabi hudu ya ketare annabi salihu sai ce wa inna min shi'atihi la ibrahim ba don ya rena waɗannan annabawan da kabima annabi nuhu ba a'a aikin matsayi darajar ta annabi Ibrahim addaba ka tsara dama da Allah zai yafi annaba sai shi wai ka tsara nabi nan nabi nan misa wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim na'am وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا هذا الله يلي فيه أولو الأمر أي بيساوة أنشان yasa ko na wajen litai sai aka tsambare su aka ketare su aka ambaci annabi ibrahim ko da yake bayan su ya tsawo da zamani mai tsawo aka ce wa kana bainahuma nabiyani tsakanin annabi ibrahima da annabi nuhu akwai ba annabi biyu kuma hudun wa salih su annabi hudu da annabi salihu salawatullahi alai ajma'i dukkan su amincin Allah da tsirarrakin sabbata gare su ba a rena musu ba amma dai annabi ibrahim ya fi su daraja shi yasa annabi dawud alaihi salatu da ya ga irin yabon da Allah kawa annabi ibrahim cikin alkur'ani cikin littafin ta zabura wanda qur'ani ka ba mu labarin su haka kowane littafin ba annabi yake gwada mai matsayin waɗanda an gaba gare da waɗanda za su baya gare da ya ga matsayin annabi ibrahim sai ce allah ka yi mini falala iri wanda kawa annabi ibrahim ya yi ta roƙon allah tarihi ya gwada yana keɓance kansa ya ta ibada tarihi ya gwada azuminsa duk duniya in ka yi kokari azumi ta cikar kakka wuce azumi annabi dawuda ka yi azumi yau ka ci gobe ka yi azumi yau haka rayuwa ta take sannan yakan raba darensa biyu rabi sallah rabi ya ba su haƙƙin su da iyali amma rabin nan gaba ɗaya na sallah ne rabin nan na haƙƙin idanunsa ne da iyali. kuma manzo Allah ce wa iza laqa addu'a idan kuma yadda gamu da abu ka adawa bai juya baya ba taba gani inda annabi Dawud alaihi salatu wassalam ya juya baya amma duk da haka yayi ta roko Allah kai mini karama irin ta annabi Ibrahima kun sa abin da ya faru sai dai Allah ya gwada shi saboda shi annabi Ibrahim ai kafin ya samu daraja na an jarraba shi ko Allah ya ce a bakar wa ibtala Ibrahim wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun aka ce ni qala inni ja'iluka lin imama ganan Allah ya ce karanta mu mutane ka annabi lokacin da aka umurci annabi Ibrahim aka jarrabe shi da wasu kalimomi da shari'o'i mm. cikin su akwai barin gemi mm. akwai cire gashin baki akwai kaciya akwai diba akai ku akwai arwalla akwai wankan janaba da sauran abubuwa shari'o'i waɗanda sa ba a san su Allah ya umurce shi Allah ya ce fa a san mafi da biyar cika su an ce ka ce a gare shi aka fara da Allah ya umurce shi ya zuwa kansa bai bi wani wanzami ba kawai Allah haka haka sun yi kawai yaje ya samu kankara da kankara yawa kansa ka ce a yi yaji shi Allah ya ce fa a san da ya cika waɗannan ka'idojin Allah ya ce da ya cika ni ko sai ne ce inni ja'iluka kalli nas imaman hmm. akan abin da aka baka umarni da shi na hukunce-hukunce da dokoki ka tsare ka cincinta a kan rabata. Allah bai barin bawan da ya tsare dokar Allah aka ba shi a sami ya tsare bai zama walakantacce cikin mutane ya ce zan canta ka zama jagora sai ce Allah wa min ce. Allah zuriya ta ma ka sanya min zama haka na yawo bai Allah ce a'a Ibrahim ai wa ga ɗaukaka ta da'a ce ta biyayya ce ta ibada ce la yanalu hari. azzalumi daukaka mm. ta da karama ta ba ta samuwa ga zuri aka waɗanda azzalumai amma za su ci su sha amma girmamawa a bar musu kyakkyawan yabo cikin jama'a waɗanda azzalumai ba za su samu annabi dawudu da yan matsa yan matsa yan matsa sai Allah ya sa a gwada shi wata rana kawai ya shige hirabi yana ibada ranar da ba alƙalanci ya ba ibada ya kai sai kawai yanka wasu mutane jirin sun hauro garu mana sun ƙetaro katanga da hausan nan ta sokoto sai zabura ya san yana da abin ga national guard aljannu da sauransu waɗanda kowa bai gani ne wannan lokaci kawai sai ga wasu da sun sauko sa jirin a katta guda ji sai ɗan razana suka dan shokin nashi sai gudansu ya ce mai hasmani ba ga ba'aduna ala ba don kai daɗe waɗanga masu jayayya na sashen mu yayi ta'addanci akan sashe ya zalunci sashi fa hukum na bil haqqi wa la kai muna hukunci da adalci kaka karkace wahadina ila sawa'i sirati ka shiryar da mu zuwa ga gode mai madaidaici kaka damu yace inna hadha afilahu tis'u wa tis'una na'ja wani na'jatu wahidatun fa qala akfilniha wa azzani fil khitab ya fari cewa dan uwan ganar da kaga mun taho tare tun kiya dari ba dai ga yaran kai sai ni ko guda gare ni shi na yan matsa roko na ce wallahi sai na bashi guda ga ya gama yayi dari ni ko in zauna ban da ko guda shi na nace bari mu taho wurin ka kai yanke mana hukunci kai kai abba annabi kai anna Allah kai an mai adalci bari mu to kai muna hukunci ka tambaya ya ce kai dan uwa haka ne tausayin talaka sai ya ce kai laƙar zalamaka bi su'ali na ajatika ila qala laqad zalamaka bi su'ali na ajatika ila ni'aji wa inna wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa qalilun illa alladhina amanu wa وعملوا الصالحات وقليل ما هم يا شيخ أكرمك الله annabi dawo da sausayin talaka a ce wai mutum mai tunkiya ɗari ya nemi wanda ya bashi bashi ya haɗe ya ce gaskiya mutumin ga ya ce ka laƙar zalama ka fi fa'an na gaske lami ya ce ka akan cewa ka bashi tunkiya ya game ya kai ɗari ka zauna ba ka ta wani irin mutum na wanga da bai da tausayi wa inna kaseera min al-khulada'i mafi yawan abokan tarayya ba basu da tausayi ba su da ba su da tausayin wanda yake mai rauni mafi yawan abokan mu'amala sana'a la yabji ba'dhu ala ba'din sashin su na zaluntar sashi illa alladhina amanu wa amil sai wanda suke cikin su masu imani masu aiki na kwarai kuma yan kadan na cikin jama'a yace haka ne ranka ya dade yace haka take ko da ya sace wa ga bai ga ko guda su ba sun tafiya ina masu hukuma fit sun ɓace eh shi na ka cewa zan na dawudu zan da ɗi gabatar da tobace tabbata cewa annama annama fatanna wa qanna dawudu annama fatannahu fa فاستغفر ربه نعم فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا وعندنا وإن له عنده وعند له عندنا لزلفى وحسن مآب شكرا لسنك تهيئة sai ya gano mazan da ya tabbata an na mafatan na jarraba shi na hankali ba mutane na ba shi mala'iku na suka gwada matsayin kirkin sa da adalci fasta gafara rabbahu kai sai sai gane wallahi abin gaba ba mutane na ku gwada ne na an kai kuma na yi gaggawa misali yanke hukunci mutumin ga azalumi da ban tambayi abokin hukumarsa ba sai ce Allah na tuba wallahi na yi kuskure ya Allah da ganin sun bace mai tabbatar da jarrabawa ta an kai a gwada matsayin imani ne da dauriyarsa hmm. wanga da ya kaso fa ya kwaikwaya a bashi irin karama ta an gwada shi an gwada shi an gwada shi har da yankan ɗanai an kace ɗa guda da gare yana da shekara sun an kace yanke ce yace ɗana an bani shawara in yanke ka ce ba baka aikata abin da Allah yake kai da ya tafi kuma zuwa yanka ne to shi na wai wani kabilar karama shi na ka ce to bari a dan gwada shi kaɗan a gani sai ya tabbatar da ya yi kuskure fasta gafarar rabbahu ya roƙi ubangijinsa gafara wa karra raki an wa ba ya faɗi yana mai sujada yana ƙasƙantar da kai ga Allah ya gane ya yi kuskure ko bai ba to wanga da kaka bi dan karama tai ba jarraba guda ba bi masu ya an kai tai mai duka ya tafi don Allah ya ce bi kalimatin da abubuwa daban-daban da ba aka jarrabi annabi annabi Ibrahim amma kuma fa atamma hunna dukkan su ba samu feluwa ba an gane daga na annabi Dawud da yi karanda zuwa neman karama annabi Ibrahim alaihi salatu salam. sai Allah ya ci gaba da mai wa'azi ya ce ya Dawudu eh ya إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب sai Allah ya mai wa'azi ya ce to kama kanka wannan da suka son ka samu irin kalama ta babba ne wallahi ya hi kan yaro ya cin mai da ayyuka yana cikin manya manya jinjima jiman shugabannin tauhidi a duniya ya ce ka ji tsoron Allah ka ne hukunci da mutane da adalci kada ka bi sun zuciyarka wanga hukunci da kai ka tabbatar da zalunci tun baka yi bincike ba kai adalci ka rinka hukunci da mutane ba da son zuciya saboda ni lalle waɗanda ke bin son zuciya to suna bacewa kuma azaba mai tsanani tabbatar musu ranar tashi alkiyama don haka nan aka yi mai wa'azi an ka fake shi daga neman karama irin ta annabi Ibrahim an gane ko to shine na Allah madaukakin sarki ya faɗa mu nuhu ya kai inda duk mai kamala ka kai cikin mabiyansa da suka suka kama kauri na yi akwai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam e, e, ta ina ne an ka gano ya ci ma annabi ibrahim annabi nuhu allah ya ce iz a rabbahu rabbahu bi qalbin salim allah ya ce inda aka gano yana da daraja ya kwaikwayi nuhu ja a rabbahu bi kalbin salim lokacin da ya zo ma ubangijinsa da zuciya ku kubutacciya ja a rabbahu bi kalbin laqi ya zo ma ubangiji da zuciya faratas dahirin mai tsarki mukulasin min ash-shakki wa shirki wanda aka tace bai da kokanto ga al'amuran Allah kuma bai da shirka da Allah ko mi an Allah bai bai kokanto da aka yi wa lokacinsa ya yi zamani da wani sarki da ake cima na marus binu kan'an yana ba da haƙi annabi nuhu ya zo saboda an yunwa in wanda aka yi duk zamani annabi annabi wannan yusufu ya ta yi da raƙuminsa ya samu auna sai annabaru zai ce ah, kai ba ka ce kana da allah ba ya ce eh ina da yace a to kaji Allah na kai baka yi awo mu ba ba mu baka auna auna ka da kace baka yi imani da mu Allah a gare ka wanda kai imani yace ba damuwa Allah nan ku yana ba ni rake da ya juya da raƙumin sai kama ya gangara wani rayi ya ga bai kamata ya ba iyalinsa tsoro ya tahi musu farigan ba fintacce sai ya duka da raƙumi ya samu gengen biyu na yashi ya cika ya ɗora ma raƙumi kada ya isa gida iyalinsa su razana kowa ya ta ya samu mista shi bai samu ba su shiga damuwa sai ya yi marakumi aji da genga ya zo ya hmm. ah, zo alhamdulillah ana maraba maraba maraba maraba alhamdulillah ya jingina kaya ta su halar tahiya sai ya jingina kansa ga wata itaciya kwana ya dauke an ka kwantar da raƙumi aka sauki buhuna kwana ya dauke mai gida ko da an ka buɗe an ka iske alkama mafi kyawun alkama wannan ƙasar gaba da ya tashi ya ah, ku bisa kun ba ku tambaye ni ba suka ce wallahi bukata to Allah ya hakuri amma kan wallahi alkama gare kan dawo duk kasa ga mu taba gani irin ta ba ba ku taba gani sai ce suka ce wallahi ba mu taba gani irin ta ba ba mu taba gani ba an taimake shi wannan da ya yi mai kace Allah ya gwada mai shi wannan bawan Allah ne Allah na iya mai koci irin kara to ne Allah madaukakin sarki subhanahu wataala yace ya zo ma Allah da zuciya farantacciya wadda take da kilafi bai shakka kowane hukunci na Allah hmm. kuma baya shirka da Allah can hada ha karshen ta Allah ya ce ma kana bin al na annabi Ibrahim bai kasance cikin mushrike ba cikin shekin. yace kuma iz ka iz qala li abihi wa qawmihi iz qala li abihi wa qawmihi ma za ta'budun a ifkan a ifkan alihatan duna allahi turidun fama zannukum fama zannukum birabbil alamin ne Allah ya ce in kala lokacin da yake ce ma baban shi na haihuwa ma za ta abudu na baba menene kuke bauta ba yanzu baba a ifkan kiran ƙarya da kuka kirkiro da kanku ali hatan wanda aka ce ma gumaka dunan lahi bayan Allah wanda ya halicci san mai da kafiya ne ce ku turidu da kuke nufi da ibada ku yanzu kiran ƙarya da ku kuka sassaɓa itacen ga kuka aje su gida ku bauta musu koma bayan ubangijin samai da kasai fa ma zannukum bi rabbil alamin ni azatu ku ga ubangijin talikai ni kuke zato kuna zaton ku bauta ma waninsa ku je ku same shi ku samu kyakkyawan sakamako ni ni azatu ai fa ma zannukum bi rabbil alamin aka ci istifhamu tawbiqin wa tahdhirin tambaya ce ta zargin abin da suka yi kuma da tsoratar da su ay ayyu shay'in tazunnuna bi rabbil alamin hal tazunnuna annahu yatrukukum bila azab bila iqab kuna da to Allah ya barku ba hukuba waqad abattum ghayra kun bauta mun kuna da to Allah ya barku yace almana ayyu shay'in tazunnuna ayyuhal qawm annahu yasna'u bikum ni kuke zato ya kubuta ne? Allah zai yi da ku in zalakin lakitumu in kuka hadu da shi waqad Abartu ghayru alhali nan duniya yayi muku nima ya halice ku yayi muku nima ya azzuta ku amma kuma kun gode ma wani wanda ba shi ba kuma wanda abbanza aka ce wannan husuma ta ja tsakanin rigima ta an kai mai yawa in kana suka ka koma suratul anbiya ولقد آتينا إبراهيم رشده وقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا نعم وكنا به عالمين kusan aya talatin za ka abin da ya faru shi ne na rigima ta yi musu wanga magana aka raba wannan majalisi kowa ta yatai sai sallah ma'ana da sallah ta tausi aka yanki hukunci a hita wuri idi gaba ya hito cikin jama'a kama al'ada da aka saba amma sai Allah ya ce na zara mana san fana zara na zara can fin nujum Allah ya ce sai annabi Ibrahim da aka yi to zuwa idi sai ya daga idonsa sama yana kallon taurari shine aka ce lamma wa bakku ala ibadati ghairi Allah ya zarge su akan bauta wani Allah arada an yuriyahum anna asnamahum la tudurru wa la tanfa sai yayi nuhi ya gwada musu guma su ba ta cuta ba ta amfani wa arada an yakalu biha yayi nuhi ya keɓanta da gumakan hatta ya kusura ha hayya karya ta gaba daya fa hatala lil baqa'i wa adamil khuruji ma'un ila di sai yayi dubaran rashin hita din nan tare da su fa nazara fi samai sai daga idan sama ya duba taurari al'adatihim bisa ga al'ada su haisu kanu na jami'in ta inda su sun kasance mutane ne masu harkar dubin taurari sai ya daga kansa sai sama ya duba wa auhamahum annan nujuma tadullu ala annahu sayasqamu gadan da ya duba ya aje huskar sai gwada musu gaskiya ga alamu zai yi masa tsara ba zai samu hitar da ba kamar dubin da yayi yana son kamar ya gwada musu taurarin suka gwada mai ihaman saboda su kai su su barki ba ya ce musu na ga taurari sun faɗa min ba a'a dai ka san duk da al'adar su a ko in mutu ya dubi taurari ya ce lalle sun ce kaza sai ya daga sai da suka da hankalin sai ya dagu da jima sai ya ajiye ce da dukkan alamu zai yi shi shine aka ce in nisa sa a ai sa amradu in kharajtu ma'akum zan yi in inni hitare da ku fa hmm. hadha laysa bi kadhib mala yace wannan ba ƙarya bane wa inna ma huwa min al-ma'arib al-ja'izati wannan yana daga cikin al-ma'arib wanka mai kama da jirwai wanda yake halatta yana dan wanka ba yana ta tahiya tare da su yana banna mai rai yana sa zuciya kai ta shiga damuwa haka ya ba zai yi ba sassara ta rashin lahiya ba amma hita tare da su zuwa idin da Allah bai yarda da shi ba idin da bai so zai sa ya zama cikin bakin rai don haka da Allah su dalmi an su barki ga alamu zai samu damuwa kaga nan ba ya hito yace zan yi barki barci lahiya gobe bane amma yana son ya gwada musu bisa ga nazarin da akwai alamu zai samu damuwa ya bi su kai kaga wannan ba kariya bane zai samu damuwa kana ahli sunna sunni an ka bi an ka ja ka zuwa wurin yan bori in kai rayuwa ɗari da nan sai sun baci da gidanka ya tafi da kai ka ja mota kun ka tafi ka tafi kan ka faka ka daukan mai kafir ya zo ya zauna amma in ka yi rayuwa nawa misali yanzu kana rikakken ɗan izala sai mai gidanka yana zuwa taron mauzi an tara mata da maza ana ta rairaye ya ce ka dashi ku kai in ka kai shi za ka shiga damuwa ko ba za ka shiga damuwa ba a gane kaurin nan ma faɗuwar girma na rashin mutunci na so kaga irin wannan ne annabi ibrahim ke fiye haƙuri fahim su bar shi saboda gaskiya yana cikin damuwa in yadda idi nan shi na an kace irin wannan ya halatta lima kasidin shari'in kama warada saboda wata manuwa ta mai kyau ta shari'a mutum ya faɗi wata kalima mai harshen damu saboda wata manuwa ta shari'a jaye kansa daga aikata lai misali yanzu kamar kana da abokin da ka tuwa ku hira siyasa ina shegen gawa ne ai wallahi sai mun sai ai billahi lazi bal sai mun ga kasu, sai kakkin kayan shi sai ka ta ka kabar ta sallan nafila nafila ka tabi ta eh rashin son gulma na eh, eh. an inni ba sallah kai ni ba amma yanzu abinda kaka son ka kauce ma fadawar da za a yi cikin sabon Allah yan iska lalata su Allah sai mun karshen su shi na kakkauce kai kakkabar ta kai ta na nafilarka sai ce tuzu da wani sallah ya kai bari in je wurin su umaru wani alhaji maru sai ta ta yi sallar na ana iya baka lada saboda yi niyyar kai ta don kauce ma sabon Allah ina fatar an gane eh to irin wannan ne sai ya yi amfani da wannan saboda kada a je da shi wujin saba ma Allah madaukin sarki shine aka ce da yayi musu haka nan فتولوا عنه مدبرين فتولوا عنه مدبرين الله يجي فتولوا عنه كي سكا جوية بايا مدبرين سكا سنة سكا باشي بايا سكا باشي بايا أي وتركوه سكا باشي إرادا عنه wato suna masu bijirewa daga barin tahiya da shi wa karaju ila idin suka ci zuwa wannan idin nasu na gargajiya shi ko yana ganin kowa ya bar gari mi yayi Allah ya ce faraga ila alihatihim qala ala ta'kulun Allah madaukin sarki ce falamma zahabu wa tarakuhu lokacin da suka tafi idin su na gargajiya suka bar shi hmm. shi ko sai yayi mi aka ce tawajjaha ila al-asnam sai ya tashi ya hari dakin gumakan wa mala li hafiq fiyatin sai ya karkata zuwa gare su cikin sadadewa da janye jiki ya shiga gare su قال ابن كثير ابن zahaba ilaiha ba'da ma kharaju fi في wa qubiyatin bayan sun hita sai ya gaggawa zuwa ya bude dakuna waɗannan gumakan sai ya shiga cikin gaggawa boye bai hito bayyane ba saɗaɗe waye laba ba sai ya shiga dakin da gumaka su yana isa wurin gumaka me yace ma gumaka malakum la tanfiqu farko abin da fakala ala taakulun farko yace ma gumaka ala taakulun ba za ku ci abinci ba hmm. ai ala taakuluna min hadha da'i za ku ci wannan abincin da aka aje muku ibnu kasir yace zalika annahum kanu kad wada'u baina aydiha ba'aman qurbanan litubarika lahum bihi kamar dai sun aje tsauran abincin su kahin su dawo kuma ka sun samu su albarka gare shi to sai yace musu ba za ku ci abinci ba kahin an jejjera gaban ku ai ala ta'kulun min hadha da'ani ba za ku ci wannan abincin ba ma lakum la tunjibuna ba ina magana da kutan kaza ni ya same ku ba ku ga ai ma lakum la tujibuni ala su'ali ni yasa ba ku tanka mini akan tambayar da ni kai muku ni yasa ba ku ba ku an sami aka cewa ardul akadi alaiha wastifhamuha an nuki inna ma huwa ala sabilil husuyi tam bijiro musu da cin abinci da tambayar su su ba da ansa duka na izgirina yayi musu na. to ashe ba ku koya magana aka to abota muku mm. li'annaha munhaddatun an rutubati abidiha saboda su suna da kasa ga darajar waɗanda ke bauta musu su ko magana ba su ba su ko abinci waɗanda masu bota musu suna iya cin abinci suna iya magana suna iya roko amma su ba su cin abinci ba su iya mai da magana ga wanda ke musu magana izhum ya akulu da saboda su masu suna iya cin abinci wayan diko na duk lafiya suna iya magana sabani waɗannan gumaka shine aka ce da yi musu waɗannan tambayoyi ba ku ci ba ku ji ina yi muku magana Allah ya ce faraga alaihim darba faraga bil yamin Allah ya ce mana sarki ya ba mu labari cewa faraga ya karkata alaihin akan su darban bugu bil da hannun dama hmm. ai fa aqbala ala al-asnan mustakhfiyan ya fuskanci gumaka a boye ya hadu habiya mini bi kana ba yana kakkarya su da wani gatari wanda a tare da shi aka ce wata qayi wata qayyidu bil yamin lid dalalati ala quwwati cewa ya ya su yana kakkarya su da hannun dama fa aqbalu فأقبلوا إليه يزفون ubangiji madaukakin sarki sai ba mu labari yanzu idiyawa ce an dawo suna dawa a je kuma ka sama abinci tabarruki sai suka shiga su ɗauko abinci suka iske su duk kuma an kattarya su an sassabe su an bashe su itacen kuna kaga wannan lokacin ba a ba harkacin abinci a gaban su kenan shine fa aka balu ilai sai suka huskanto zuwa ga shi annabi ibrahim ya zikuna suna gaggawa ai aka na hawa hu musri'ina suka huskanto zuwa ga annabi ibrahim da gaggawa ka annaba azuhu ya dafa ubadan kamar sashin su daina tunkuɗa sashi saboda sauri mm. falamma kuhu lokacin da suka sami annabi ibrahim kalu wai haka na hannu na abudu hawa an da ta kai don ka ibrahim abin da muka bauta mu shi zaka je ka fassare <laughs> mu fa muna bauta musu ne jaba hun, sai ya ba su an samu dukan yana mai zargin su kala sai ya ce musu qala ata'buduna ma Ya yanzu don Allah don tibi kuna bauta ma abin da kuka kirkiro da hannayen hankali yayi abin da kun kai wallahu jalla wa ala kalakakum wa kalaka amalakum Allah ya halice kuma ya halice waɗannan gumakan da kuka kirkiro kuna bauta musu wa kullul ashiya'i makhluqatun lahu dukkan al'amura halittu ne daga Allah madaukakin sarki fa kaifa ta'buduna al-makhluqa wa tatrukuna al-khaliqa ya za ku banda eh. lokacin ku da bautar wanda aka halitta ku bar wanda yake mai halitta ai wannan abu ya ga da bautar ku bayyane ba can suratul anbiya'i ya ce laqad antum wa aba'ukum laqad kuntum wa fi dalalin mubin to wallahi ku da ubanninku da kuka zama kuna biye waɗanga gaba wallahi kun zama cikin ɓata mabayyani to shi na nan ya ce musu da abin nan da kuka aikata ya gwada wauta ku ta inda kuka bar mai halitta kuka bauta ma abin da aka halitta wannan ya bayyana wautar ku bayani aka ce wa hadhihi al-ayatu indahum qa'idun fi khalqi af'alil ibad wannan aya ita ce malamai wasu suke kafa hujja da cewa ayyukan bayi duk halitta su akai da sabon su da da'a su duk halitta su ne daga Allah wa zahaba ba'du ila anna ma mawsulatun bi ma'ana allazi eh khalaqakum wa khalaq asnamakum shi Allah shi ya halice ku da gumakan ku allati ta'maluna wadanda kuke aikata da hannu malai to haza aliyaku bi siyaqil kalam kuma wannan fassara ta bi ita cikin da da siyaqin magana wa qawa fi qasadil ihtijaj kuma shine mafi karhe a wajen nufin kafa hujja ala na abdul asnam ga wadanda suka bauta ga gumaka sai yakin qalu sai suka ce yanzu an bi ya ce musu gaskiya ku yi wauta mm. ina wautar ku take inda kuka bauta ba abin da kuka halitta da hannayen wanda abin bai da iko bai wa kai ne shara bai shahe ma kai na yin kuji ya haushe ya yi gobe a ce suna alloli ku don Allah wannan bai bayyana da haukar ku da batan ku ba mm. shi ne suka yi shiru suna Allah faɗa can sun manuki su ala an mm. suka yi shu suka yi ta tunane suka ce gaskiya yaron ga abinda ya kamata mu daukan mai mu daukan mai mataki mu halaka shi shi na Allah yake ba mu labari da suka da yi musu wannan bayan kalu sai suka ce ibnu lahu wama ta'malun Suka ce mi qalu بنوا lahu bunya مكانا فألقوه في الجحيم أرشي بايان سنجدي والله سي كسكري أما دود داك يا كماتا وانا أجل ناسي مسكا أجل bauta بوتا مسكا وكفانتا an dai riga su da hujja to amma yanzu abin da ya kamata su yi amfani da hujja ta ƙarfi dama mai laifi abu biyu ne in aka riga shi da dalili na dalilin shari'a zai kuma dalili na cewa to yanzu ka a kirmiki a yi tawada hmm. saboda bai da hujja da zahirin jaya don haka nan shine Allah madaukin sarki ya kotun magana su yake kalu suka ce ibulu lahu bunyana mu je mu gina wani rami, hmm. mu gine shi da gina mu kewaye shi sannan mu kawo itace mu tattara cikin mu kunna wuta sai wuta ta ta kai ko ina fa alquhu fil jahim sannan mu cikin wutan nan amma na dabi'a qur'an ta ijaz abinda kalimomi masu ake isa sai a takaita cikin kalima biyu sai ya ba da ma'ana sun yanke hukuncin su gina mai rami su haka wuta ciki duk ba a kawo bayanin su fatahin ba amma an fi an yi wajen wata guda an azama kowa yoyon ga ya kawo an gina rami an kewaye shi kowa kawo a kada kowa kawo a kada wata ɗaya ana yi wa itace aka kunna ma itacen ga wuta sai da taruro aka ce tsuntsu yana jin tsoron gittawa akan inda bai lahutar nan kansu suka a wannan lokaci na suka samu majaujawa irin ta zamanin su shi ne Allah ya ce suka ce fa alkuhu fi jahannam in kuka yaka kuka haza wuta mai tsanani ku jefa a cikin wannan wuta mai tsanani ku ay ibnu lahu makanan wa adrimuhu naran wannan wurin ku cika shi da wuta wuta sun ma'alƙuhu fi tilkar nari da sannan ku jefa a cikin wannan wuta mai balbala masu tafsir ka ce lamma galabahun ibrahim wata. ibrahim ya rinjaye su alaihi salamu fil hujjati da ya rinjaye su da dalili malu ilal galabati bi quwwatil sai suka karkata zuwa ga sa da karhi na kamu wasu da da tsanin halakawa wata shawaru fi ma bainahum suka yi shawara tsakanin sun ma karraru an yada ruhu fin in intisara bi asnani wa wa adatin sai suka kai matsaya su haka wuta su jefa ciki saboda ɗaukar fansa game da gumakansu Allah ya faɗa mana cewa fa aradu bi fa aradu bihi kaidan faj'alnahumul asfalin madaukakin sarki subhanahu wata'ala yace fa aradu bihi kaidan suka yi nihin kaidi mummuna a radul makara ibrahima suka yi nihin kulla makirci ga annabi ibrahima na halaka shi wa hatalu da ihlaki suka yi dubara halakar da shi Allah ya ce nan ku fa najjayna hum minan nari sai muka tseratar da shi daga barin wuta waje Allah ha baradan wa salama ali muka sanya ta zama sanyi sanyi ma na aminci akan shi waje Allahumul azallin al maqfulin sai muka sanya su suka zama kaskantattu waɗanda aka rija a kan su ya lam yunfas fihi makarun saboda ba zartar da burin su ba sun hasa wuta sun kada shi amma Allah yake karta taba shi ba su ci nasara da kai su ba an gama wannan abin Allah ya tsere da shi daga wuta daga baya sai ga wajibi ne hijira ya bar wannan yankin na iraki don ɗan iraki ne a suli kuma iraki ne wannan matsalar ta faru sai ga wajibi ne hijira ya bar iraki ya koma sha. yanzu in allah ya kai mu da jibi nan hijirar ta za mu tashi zuwa inda allah ya kaddar mu a cikin wannan akwai abin lura annabi ibrahim ya hijira ya faɗa da al'umma gaba ɗaya saboda allah kuma al'umma gaba ɗaya ta haɗe mai kai kuma gaba al'ummar na Allah ta sun tabe daga biyan muradun Allah ya rida da shi a kansu wannan yana gwada maganar da Allah ya yi inna Allah yudafi'u anil ladina amanu inna Allah na'am إن الله لا يحب كل ختار كفور كل مختار فخور الله الله عن الذين امنوا <clears throat> ان كان هذا ايمانك انا قري تبتتش تكانينك ده الله ايوكان ده ساكا كانايي تكانينك ده الله ابين الله حرمتك انا بري to ka sani wallahi kufare ka da yaƙi Allah na iya yana iya tasa mai yana tsayi gaban shi tunkule saboda inna Allah la yuhibbu kulla muqtadi Allah bai san duk wani mai takama da kari ko da mulki ko da dukiya ko da yawa ya ka tinka ba da Allah ya ka tinka ba Allah ya hada ma bai so ne wanda Allah ka so karhi ne karhin banzana don ka san masu karhi an yi suwa da suwa da filanwa da suwa da suwa ka gani an yi masu ƙarfin dukiya an yi masu ƙarfin mulki an yi masu ƙarfin jiki amma duka miya ƙarfin al'amarinsu fa kana aqibatu amrihim khusra ƙarfin al'amarinsu tsara su yi da haka da Allah ka kai alfahari da wani abin da Allah ya baka na kyawu ko dukiya ko ɗaukaka ko nasibar da Allah ya ɗan dangi kake ka yi alfahari da imani da Allah da aiki na gari Allah bai canje ka ina fatar ubangiji subhanahu ta'ala ya shige mana gaba ka taimake mu karfafa imanin mu ya kare mu daga dukkan abin da abba daidai ba Allah ya tsare mu da shi wanda muke akan shi Allah ya raba mu da shi wanda ba mu akan shi kuma Allah ya kara nisantar da mu a gare shi Allah ya ba mu ikon tsayi ga ibadar da aka shar'anta mana